واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتاف بلوغ المرام مناشقين كتاب الصلاة باب صفة الصلاة za mu ci gaba daga kan hadisi na 321 insha Allah ta'ala wannan darasi yana karantar da mu siffar sunkuyawa ga sujuda yanda ake sunkuyawa zuwa ga sujuda da kuma siffar zaman sallah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مزون الله ياتي إذا سجد أحدكم إذا الأيام زي سجودا فلا يبرك كما يبرك البعير وكذا يبربانا كما يندر يكون يكي بربانا kada mutum ya durkusa yadda rakuni yake durkuso wani ya ba ya danshi kabla rukubatai lallai ne mutum ya aza hannuwansa kafin gwiwoyinsa wani ya ba ya danshi kabla rukubatai lallai ne ya aza hannuwansa kabla rukubatai kafin gwiwoyinsa أخرجه الثلاثة ما لم يؤكو سكة في ترد وانا حديثي أصحاب السنن حديثي أنا سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب تقريب استفتاح الصلاة حديثي ينتهي تقلت أربعين سنن النسائي السنن الصغرى كتاب التطبيق باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان حديثي ندبود سبعين تقوس رواية الإمام النسائي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sajada ahadukum idan ɗayanku zai yi sujuda faliya ba ya daihi lalle ne ya aza hannuwansa kabla rukubataihi kafin gwiwoyinsa wala ya burukal ba'iri kada ya durkusa irin durkusa da kuni don haka lafazin al'imamun nasa'i ya bambanta da lafazin da ya zo a cikin bulogul maram idan sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda bal ya ba ya daihi sai ya fara aza hannuwansa ya fara aza hannuwansa kabla rukubatai gabanin gwiwoyinsa wala ya buruk burukal ba'ir kada ya durkuso irin durkusan rakumi haka al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisin shi kuma lafazin al-imam tirmidhi ya hamidu ahadukum fi salatihi dayan ku yana ganganci a sallarsa fa ya buruku kama ya buruku jamalu sai ya yi durkuso kamar yadda rakumi yake durkusawa lafazin al'imamu turmizi wannan riwaya ce ta al'imam abu dawud hadisin 841 da kuma al'imamun nasa'i hakanan al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisin nan hadisi na 8755 lafazin da ya zo a cikin musnadul imami ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda fala yabruk kama yabrukul jamalu to kada ya yi durkuso kada ya gurfana kamar yadda rakumi yake gurfana wani ya ba ya daihi thumma rukbatayhi lallai mutum ya fara aza hannuwansa ka fara aza hannuwanka a ƙasa sannan gwiwoyinka wannan lafazi na al-imam ahmad kuma yana cikin sunan darimi hadisi na 2291 da sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 2409 a sunan darqutni kitabu salati babu sifati ma yaqulu al-musalli inda ruku'ihi hadisi na 1131 da kuma sharh sunna littafin al-imam al-husayn bin mas'ud al-bagawi الإمام الحسين بن مسعود البغوي حديث ينقلي شدة لثلاثين ترى حديث ينقلي تافع المهلا بالآثار لابن حزم كتاب الصلاة حديث ينقلي شدة لستين دبيار وانا حديث يضاء أبلوغ المرام ينا صحيح سنن أبي داود حديث ينقلي تقص لثلاثين ترى دوهكا marigayi محمد ناصر الدين الألباني ce حديث hadisin سينا لكوه ka duba silsilatu da'ifati wal mawdu'a mujallal nabi shafin 328 don haka yasa ibnu hajar ya fara kawo hadisin nan yana so yayi magana yana so yayi magana idan kana sallah shi ina ne yake fara isa ƙasa idan za ka yi sujuda hannuwanka ko gwiwoyinka to an samu hadisai akan haka sai ya fara kawo hadisin nan hadisin abu hurairah ya fara kawo shi ne hikimar fara kawo shi malamin hadisi ne ibn hajjar malamin hadisi ne yana fara kawo abin da ya fi inganci a fahimtarsa sannan ya biyo baya da wanda ya gaza shi don haka ya sa ya fara kawo hadisin abu huraira ya ce ibn hajjar ya ce wa huwa akawa wannan hadisin ya fi ƙarfi min hadisi wa'il fiye da hadisin wa'il bin hujur fiye da hadisin wa'il bin hujur wato shi ne hadisin da yake gaba shi wa'il ya ce ra'aitun nabiya hadisin ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah idan sajada idan zai yi sujuda wa ba'a rukbatayhi qabla yadayhi sai ya fara aza gwiwoyinsa kafin hannuwansa akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi kun ga wannan hadisi sai ya bambanta da wancan na baya hadisin farko na Abu Hurairah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya durkusa irin durkusan rakumi ya fara gabatar da hannuwansa ya fara aza hannuwansa a ƙasa kafin goyoyinsa amma hadisin wa'il fa wa'il yace ra'aytu an-nabiyya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sajada idan zai yi sujuda wa ba a ruku bata shi kamar yadda shi sai ya fara aza gwiwoyinsa tafin hannuwansa a kharajahu al'arba'a ashabu sunan gaba ɗaya sun kawo hadisin wa'il bin hujjar yana sunan abi dawud kitabu salati abuwa bu tafri istiftahi salati hadisin 838 yana cewa a hadisin sunan abida shi wa'il wanda ya ba da labari ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na ga annabi idan sajada idan zai yi sujuda wa ba'a rukubatayhi qabla yadayhi yana fara aza gwiwoyinsa kafin hannuwansa wa idza nahaba kuma idan zai yunkura rafa'a yadayhi qabla rukubatayhi sai ya daga hannuwansa kafin gwiwoyinsa abinda wa'il bin hujr ya faɗa wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujuda sai ya fara sujuda da gwiwa idan zai dago fa sai ya fara dago tafukan hannuwansa ya zama abu na ƙarshe da zai bar ƙasa shine gwiwoyinsa farkon isa ƙasa gwiwoyi ƙarshen dagowa daga ƙasa gwiwoyi yana sunan nasa'i as-subra kitabu tatbiq babu awwali awwali ma yasilu ila al-ardi min al-insan hadisi na 1076 al-imam an-nasa'i ya kawo riwayoyin hadisin duka da hadisin abu huraira da hadisin wa'id bin hujjar hadisin yana sunan tirmidhi kitabu salati wa bulazan hadisin 268 bayan al-imam ya kawo hadisin nan bayan al-imam ya kawo hadisin wa'id bin hujjar wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sujuda yana fara gabatar da gwiwoyinsa sai al'imamu turmizi ya ce wal'amalu alaihi inda aksari ahalin ilmi mafi yawan malamai mafi yawan masu ilimi suna aiki ne da hadisin wa'il bin hujjar ya rauna suna gani an yaba an rajulu rukubatan shi kabla ya daidai mutum ya fara gabatar da gwiwoyinsa kafin hannuwansa wa na nahaba idan mutum zai yi yunkura fa rafa'a yadayhi qabla rukbatihi sai fara dago hannuwansa kafin gwiwoyinsa al-imamu ya faɗi haka al-imamu masanin hadisi ne ya ba da labari akasarin malamai suna aiki da hadisin wa'in bin hudu idan kana sallah ka fara gabatar da gwiwa in za ka yi sujuda wajen dagowa ba gwiwa ka ta zama ita ce karshen baro ƙasa hadisin yana sunan ibn maja hadisin 882 sunan darimi hadisin ya 2290 yana sahihu ibn kuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama hadisin 610 hadisin ya zo a sahihu ibn khuzaima yanda hadisin ya zo kana yaba'u rukbatayhi qabla yadayhi idza sajada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara aza gwiwoyinsa kafin hannuwansa idan zai yi sujuda hadisin yana sahihu sunan sahihu ibn hibban kitabu salati babu Sifatin salati hadisin 1900 da hamsin da daya da kuma al-mustadrakul imam al-hakim Kitabun, imamati wa salatil jama'a babu ta'min hadisi na 776 kaga wannan hadisin na wa'il bin hujur hadisin wa'il bin hujur malamai an samu masana hadisi wadanda suka ce hadisin ya inganta amma kuma da ji ka sani wajen ibnu hajar hadisin bai inganta ba shi yasa yake wa huwa aqwa min hadisi wahid shi a wajen ibnu hajar mai bulugul maram hadisin farkon nan ka fara gabatar da hannuwanka kafin gwiwoyi idan za ka yi sujuda shi ya inganta shi ne hadisin abu huraira amma akasarin malamai fa suna aiki ne da hadisin wa ibn hujur kamar yadda al'imamu tirmidhi ya faɗa bayan ya ruwaito hadisin sai ya yi hadisin ta'aliki yace wannan hadisi na wa'id bin hudur akasarin malamai suna aiki da shi kuma an samu wadanda suka ce ma hadisin ya inganta daga cikin magabata wadanda sun riga zamanin su ya riga na ibn hajar mai littafin bulugul maram kamar ibn Kuzaima babban malamin hadisi ne zamanin sa ya riga zamanin ibn hajar shekaru ɗarurukan shekaru da yawa tsakani kamar ibn hibban kamar eh, al'imamul hakim waɗannan malaman duka sun ce hadisin ya inganta to amma an samu magabata da suka ce hadisin wa ibn hujjar bai inganta ba daga cikinsu akwai Ibnu hajar al-asqalani kamar yadda ya faɗa a nan a littafin bulugul maram ya ce wa huwa aqwa min hadisi wa'il wannan lafazin yana nuna hadisin bai inganta ba wannan lafazin ya ce hadisin abu huraira ya fi ƙarfi akan hadisin wa'il yana nuna cewa hadisin wa'il bai inganta ba haka ibn al-arabi al'imam ibn al'arabi mai littafin aribatul ahwazi ne sharhin sunan tirmizi shi sharhin sunan tirmizi mafi daɗewa aribatul ahwazi littafin ibn al'arabi yana sharhin sunan tirmizi mujallar na biyu shafi na 68 ya yi ta'aliki ma abin da al'imamu tirmizi ya faɗa cewa hadisin wa'il shine ne hadisin da akasarin malamai suke aiki da shi in za ka yi sujuda ka fara gabatar da gwiwa ya yi sharhe suna da turmizi ya ce wannan hadisin bai inganta ba daga cikin malamai na zamani kuma akwai muhammad nasiru dinin albani ya ce hadisin wa ibn hujjar bai inganta ba a duba silsilatu ba'ifa hadisin 929 irwa ulgalil hadisin 357 kaga kenan an samu hadisai kashi biyu kashi guda suna cewa a fara gabatar da gwiwa wajen su sujuda kashi guda suna cewa a'a a fara gabatar da hannuwa kafin gwiwa a lokacin sujuda sai zama malamai sun kasu kashi biyu ta wajen fahimtar mafi inganci tsakanin waɗannan matsaloli guda ibn hajar ya ci gaba da cewa fa'inna lil'awwali fa'inna lil'awwali shahidan haka ne ko? ya ce fa'inna lil'awwali shahidan domin hadisin farkon nan yana da shaida ya samu shaida min hadisi ibn umar an samu hadisin sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa abdullahi bin umar sahabi ne an samu sahabin annabi wanda yayi sallar a aikace yayi sallar a aikace sahahahu ibn kuzaima wanda ibn kuzaima ya inganta ya inganta labarin abdullahi ibn umar yana fatihu ibn khuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama babu zikri khabari uh, zikri khabarin ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam fi bad'ihi bi wad'i al-yadayn qabla ar-rukbatayn inda ihwa'ihi ila sujudi mansukh hadisin 627 lafazin sa shine nafi'u nafi'u maula ibn umar nafi'u da bawa ne da bawa ne na abdullahi bin umar ya yanta shi shi yasa ake kiransa maula ibn umar bawan abdullahi bin umar ne ya yanta shi na fi'u. sai ya zamanto kuma malami ne yana daga cikin waɗanda suka fi ba da labari game da ilimin abdullahi bin umar don haka yasa in kana karanta muwatsa al imamu malik akasarin hadisinsa yana jingina su ga nafi'u maula ibn umar ana cewa yana daga cikin isnadi mafi inganci a ilimin hadisi nafi'u maula ibn umar ya ga sahabban annabi da yawa kuma ya ba da labarin hadisansu da dama amma mai gidansa shine abdullahi ibn umar shi ya yanta shi lokacin yana bawa ya yanta shi kuma suna tare yana ta karatu wajen abdullahi ibn umar don haka ya fi ba da labari game da abdullahi ibn umar fiye da kowa ana ce masa abu abdullahi al-qurashi an ibn umar annahu kana yadau yadayhi qabla rukbatayhi abdullahi bin umar in ji nafi'u ya ce abdullahi bin umar idan zai yi sallah yana fara aza hannuwansa ne kafin gwiwoyinsa kala sai ya ce kana rasulullahi ya falu zalika abdullahi bin umar ya ce manzon allah ya kasance shi ma haka yake yi so kaga an samu ja'ija tsakanin hadisai guda biyu wancan hadisi na abu huraira ya ce a fara gabatar da hannu wannan hadisi na wa'il ya ce a fara gabatar da gwiwa sai aka samu sai aka samu alkali a su waye alkalin an samu hadisin abdullahi dan umar sai practicalizing yadda sallar manzon Allah take abdullahi bin umar ya nuna cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shine abin da ibn hajar yake nufi a cikin bulugul maram yace wa zakarahu al-bukhari idan ana maganar ingancin wannan labarin da abdullahi bin umar ne ibn huzaima ya inganta na biyu al-imam al-bukhari malamin hadisi ya ambaci labarin abdullahi bin umar mu'allakan ya ambace shi a rataye idan aka ce hadisi ya zo a rataye ba a kawo isnadin shi ba ba a kawo isnadin shi ba hatta sana wani an wani an wani har dai a kai ga wancan ba a kawo isnadin ba illa ya yi magana cewa abdullahi bin umar yana fara gabatar da hannuwansa ne kafin gwiwa shi ke ba isnadin mawukufan sannan kuma hadisin ya tsaya ga abdullahi bin umar bai jingina hadisin ga annabi muhammad ba shine mawqufan hadisin ya tsaya ga abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana sahihul bukhari abwabu sifati salati babu ya yahwi bit takbir hina yasjudu yace kana nafi'un wa qala nafi'un nafi'u yace kana ibnu umar yadau yadayhi qabla rukbatayhi abdullahi dan umar yana fara aza hannuwansa ne idan zai yi sujuda yana fara aza hannuwansa a ƙasa kafin gwiwoyinsa in ka duba sahihul bukhari hadisi na 770 saman hadisin al-imam bukhari ya race wannan al'afar labarin abdullahi bin umar don haka abinda ibn hajar yake nufi shine abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake sallah kuma ya jingina abin ga annabi muhammad ya ce haka manzon Allah yake yi shi ma idan yana sallah yana fara gabatar da hannuwansa ne su taba ƙasa kafin gwiwoyinsa sannan sai ya ce ibnu kuzaima ya inganta wannan labari al-imam bukhari ya kawo labarin a cikin sahih al-bukhari wani abu muhimmi da ya kamata mu sani game da ƙarin littafin al-imam al-bukhari al bukhari ya rubuta littafin hadisi bai yi magana a ciki ba baya magana ba kamar littafin fikihu ba ne kaga idan littafin fikihu ne za ka yi magana wannan hadisi ko kai masa sharhi al'imamu bukari baya sharhi amma sai ya yi babi idan ya yi tarjama idan ya yi tarjama idan ya ce babin kaza to ka lura da abin da ya faɗa abin da ya faɗa shine matsayinsa in ya ce babin akan a fara sujuda da hannu to magana ta gari kar ma ka tambaye me fahimta sa wato hikima ce tashi sannan kuma idan yana magana sai ya sai ya makala wata fahimta to wannan fahimtar da ya makala ita ce fahimta sa ya zabi wannan wato abin nufi abinda ibnu hajar yake nufi al-imam al-bukhari ya zabi a fara suju a fara taba kasa da hannu kafin gwiwa gwiwa ka taba kasa idan za ka yi sujuda bayan al'imam ibn khuzaima al'imam bukhari shi ma al'imam hakim ya ruwaito wannan labari na abdullahi bin umar saboda haka ibn hajar mai littafin gulubul maram waɗannan hadisai da ya kawo ya nuna maka matsayin shi a fili a tsakanin waɗannan hadisai guda biyu hadisin da ke cewa a fara sujuda da gwiwa a fara gabatar da gwiwa wajen sujuda da kuma da ke cewa a fara gabatar da hannuwa su fara taba ƙasa kafin gwiwoyi ya riga ya gaya maka matsayinsa ya riga ya gaya maka dan yace wa huwa aqwa min hadisi wajil ya kuma ce maka falil fa inna lil awwal shahida min hadith kaga yana nuna maka hujjarsa da ta sa yake da fahimtar ka fara gabatar da hannuwanka kafin gwiwoyinka me yasa masana hadisi suka fi aiki da hadisin Abu Huraira me dalili saboda hadari yana cikin hadisin abu huraira wato malaman hadisi in ka inda za ka tattara masana da aka yi a baya da za ka tattara bayanin masana da aka yi a baya game da shin gwiwa ne za a fara gabatarwa idan za a yi sujuda ko hannu za ka tarar da cewa akasarin malaman hadisi suna daukan a fara gabatar da hannu me yasa saboda hadisin abu huraira ya zo da hadari ne hadarin akwai umarnin annabi a cikin hadisin Allah ya samu gani akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin mazan Allah ya ce wali ya ba ya dai qabla rukbatayhi wannan umarni ne lallai mutum ya fara gabatar da hannuwansa kafin gwiwoyinsa umarni ne wali ya ba sannan ya zo da taukidi wannan lamun na taukidi lallai ne musulmi ya fara gabatar da hannuwansa idan zai yi sujuda kafin gwiwoyinsa don haka yasa ibn hazmi a littafin al-muhalla a littafin al mujallar da uku shafi na 45 ya ce kana khabaru abi huraira waridan bi shar'in za'idun rafi'in lil ibaha hadisin abu huraira ya zo da wani lafazi wanda ya fi karfin a ce halal ne a'a bila shakki ya fi karfin a ce halal ne ka fara sujuda ka fara gabatar da hannuwa nahiyatin an hadi yakili manzon Allah ya hana a fara gabatar da gwiwa wani ya ba ya daihi kabla sai ce wala ya fi tarku da yake ne libanin kazini saboda haka yasa ibnu hazmi shi a wajensa wajibi ne ma a sallah ka fara gabatar da hannu wajibi ne ka fara gabatar da hannuwanka su fara taba ƙasa kafin gwiwarka wajibi ne me yasa yake wajibi saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi umarni lallai ka fara gabatar da hannuwanka kafin gwiwoyinka kuma wannan labari na Abdullahi bin Umar ya daɗa ƙarfafawa yana silsilatu maudu'a. wal mawdu'a mujallal nabi shafi na 328 uh, muhammad nasiruddin al-albani yi magana ne tsawo game da waɗannan hadisai guda biyu فسلسلة الضعيفة هنا Al-Hadis, الأحاديث ثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعا Jami'a. Jami'a wadan can hadisai da duk suke magana akan a fara gabatar da gwiwa ya ce dukkansu suna da suna da aibu ko da yake hatta waɗannan hadisai da suke magana a fara gabatar da hannuwa suna da aibu shi ma hadisin abu huraira ɗin yana da aibu aibun nasa ya sa ibn ya ce wa huwa akawa ya fi ƙarfi inda a ce ba shi da aibu ba zai kawo lafazin ya fi ƙarfi ba zai ce shi ne ya inganta amma sai ce ya fi ƙarfi ya yarda cewa hadisin isnadinsa akwai illa shi ma hadisin wa'il fil hujur akwai illa dukkan hadisan suna da aibu amma me yake raba gardama sai aka samu labarin sahabbai kamar hadisin wa'il bin hujur nan ma akwai labarai din kamar ana cewa sayyidina umar yana fara gabatar da gwiwa idan ka samu al-musannaf da ibnu abi shayba ya jera labarin waɗanda ke fara gabatar da gwiwa su kafin su yi sujuda ya kawo labarin su suna da yawa haka kuma waɗanda ke gabatar da su kafin su yi sujuda to amma ta wajen inganci hadisin abu hurairah shi yafi inganta akan hadisin wa'il bin hujr yanda ibn hajar ya faɗa yanda ibn hajar ya fada sannan akwai abin da ke nuna cewa lallai fara gabatar da hannuwan nan shefi dacewa kamar yadda muhammad nasir jimin albani ya magana a cikin sissilatu ba'ifa a mujallar na biyu shafin 328 zuwa da tara domin akwai hadisin abu kilaba abu kilaba tabi'i ne ya ba da labari ya ce kana malik bin huwairis ya atina malik bin huwairis ya kasance yana ziyarar mu malik bin huwairis sahabi da shi yana ziyartar waɗannan tabi'ai ya atina fa yaqulu in ya taho sai ya ce mana ala uhaddisu kuma an salati rasulillah ba ku so in ba ku labari game da sallar manzon Allah to kuna so in nuna muku yadda manzon Allah yake sallah fa yusalli fi ghairi waqti salati sai Malik bin Huwairis yayi mana sallah lokacin kuma ba na sallah ba ba lokacin sallah ba ne amma zai mana sallah me yasa zai yi sallah saboda ya nuna musu yadda annabi yake sallah saboda haka shi abi kila abu kilaba ya ba da labari yace wannan sahabi Malik bin Huwairis ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba don haka yasa yake ya akina fa yaqulu ala uhadithukum an salati rasulillah zai zo unguwansu ya zo masallacinsu sai ce ba kwa son nuna muku yadda manzon Allah yake sallah saboda shi wannan sahabin ya yi tsufa ya tsufa ya dade a duniya yana sha'awar ya karantar da mutane yadda sallar annabi take a aikace shine wanda ya rawaito hadisin annabi sallu kama ra'aytumuni usalli don haka ya rike wannan umarnin na annabi da muhimmanci kwarai har ya tsufa yana sha'awar ya karanta da mutane yadda ake sallah a aikace har ya tsufa saboda haka idan ya taho unguwarsu sai ya koya musu yadda manzo Allah yake sallah ya ce fa'iza rafa a ra'asahu mina sajdatin saniya ji a walin raka'a idan ya ɗago kansa raka'a ta biyu raka'a ta biyu idan ya dago kansa daga sujuda ta biyu istawa idan yana karantar da su jalsatul istiraha sun makama fa'atama da alal arbi bayan ya yi jalsatul istiraha ya yi zaman hutu kafin malik bin huwairis ya miƙe fa'atama da alal arbi sai ya dafa kasa kaga an samu shaida da biyu wanda ke nuna cewa tashi ba wa za ka tashi da wato gwiwa ka ta zama ita ce farko kafin hannunka bala ba hannuwanka su zama su ne farko kafin gwiwarka wanda hadisin yana cikin kitabul umina na al'imamu shafi'i kitabul haifi babul qiyam min al-julus hadisin 184 abu kilaba yace ja'ana malik bin al huwairi malik bin al-huwairis ya zo mana fa sallati masjidina ya mana sallah ya koya mana sallah a masallacin mu wa qala sai yace wallahi sai da ya gama sallah yace wallahi inni la usalli nakan yi muku sallah wa ma uridu salata ba sallan nake nufi ba ina muku sallah ba don wai ladan sallan ba walakin ni uridu an uriyakum kaifa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli illa dai kawai nayi muku sallan ne saboda in nuna muku yadda manzon Allah yake yin sallarsa ba wai don nayi lafila ne in samu lada ba wanda yake nuna babu laifi don kayi sallah ka yi sallah wasu don su ga yadda ake sallah ko da lokacin ba na sallah ba ne saboda kayi ne don karantarwa fa zakara annahu yaqumu min ar-rak'ati al-ula idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga raka'ar farko wa idza arada an yanhaba idan yayi nufin zai yunkura qultu kaifa sai nake tambayarsa wani ji abu kilaba nake tambayarsa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai yunkura idan zai tashi tsaye ya ce mitla salati hadhihi yanda kaga ina sallah haka manzon Allah yake inda shi wannan sahabi hadisin yana sunan nasa'i kitabu tasbih babul i'timadi ala al-ard inda an-nuhum hadisin ya 1153 da hamsin da السنن الكبرى كتاب الصلاة جماع أبواب صفة الصلاة باب كيف القيام من الجلوس hadisi ne 681 isnadin sahih al al-bukhari ya kawo hadisi makamancin haka don haka fafihi dilalatu sariha ala anna sunna fil qiyam ila rak'at ath-thaniya inma huwa al-i'timad abinda sunna ta nuna mana idan zaka tashi idan zaka tashi raka'a ta biyu ba da gwiwa za ka tashi ba da tafukan hannuwanka za ka tashi ka fara daga gwiwarka sannan ka daga hannuwanka wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce an samu sahabbai suka ba da labari suna jingina abin ga manzon Allah kaga abdullahi bin umar wanda nafi'u ya ba da labarinsa ya ce eh haka ya ga manzon Allah yana yi ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam malik bin al-huwairi wanda yake koya ma abu kilaba yake koya musu yanda annabi yake sallah shi ma haka yayi kuma da aka tambaye shi sai ya ce misla salati hazihi yanda kaga manzon Allah yanda kaga nayi sallan nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar sa shi yasa ake kira ake cewa idan zaka miƙe ya zamanto ka dafa ƙasa li'annahu ibti'adu min al-iman wal murad bihi al-ittika ka dafa ƙasa ka dogara da ƙasa sannan ka miƙe kada mutum ya daga hannuwansa da farko sannan ya dogara da ainihin wato dunduniyarsa ya ba da ƙarfi ma dunduniyarsa ya ɗaga wannan sallah ce ta mai ƙarfi kamar da limamu maliki yake faɗa mai rauni ya za a yi wannan sallah tashi tsaye ba tare da ka dafa ƙasa ba sabanin abin da waɗancan sahabai suke ba da labari don haka yasa ake cewa ka dafa ƙasa ya fi dacewa akan ka yunkura lokacin da za ka tashi raka'a ta biyu kana mai ba da ƙarfi ma dunduniyar kafafunka waɗanda ka zauna a kansu in ka duba fathul bari fathul bari abuwa bu sifati salati kaifa babu kaifa ya da alal arbi idza qama min ar-raka'a al-imam al-bukhari ne yayin wannan babi yaya mutum zai dafa kasa idan zai miƙe da raka'an farko zuwa na biyu haka in ka duba umdatul qari sharh sahih al-bukhari mujallal karshe na 338 ابن هجر يشي أكين فتح الباري ينا, ينا باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة سنة أنسى مهديث أكين المصنف عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إذا انزل ميكي إذا رفع رأسه من السجدة إذا يجمع ركعة تفرقو زي ميكي زي. yana tashi ne mu'tamidan ala yadayhi yana dogara da hannuwansa yana dogara da hannuwansa qabla an yarfa'ahuma kafin ya daga hannuwa faqad thabata eh, mimma taqaddama anna sunna sahiha inma huwa al-i'timadu ala yadayhi fi al-hawiyyi ila as-sujud wa fi al-qiyam minhu abinda albani yake faɗa bayan ya kawo waɗannan hujjoji wannan yana cikin silsilatu ba'ifa mujallar na biyu shafin ɗari uku da da tara ya kawo hujjojin sai ce don haka an samu hadisai ingantattu waɗanda suka isa ga annabi muhammad suka isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadisan da ke bulugul maram don waɗannan da ya karanta ba su ne ibn hajar ya kawo hujja da su ba illa dai ibn hajar ya karfafa hadisin abu huraira da labarin abdullahi bin umar ya karfafa hadisin abu huraira da labarin abdullahi bin umar to shi kuma ya kawo hadisai ingantattu waɗanda suka isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai saboda haka wajen wajen sujuda ka fara gabatar da hannu kafin gwiwa wajen dagowa ka fara daga gwiwarka kafin hannuwanka wato zama ka dafa ƙasa sannan ka daga khilafan lima dallat alaihi hadhihi al-ahadith eh, da'ifa in ka duba silsilatu ba'ifa mujallar da shafin 328 zuwa tara sifat salatin nabi al'aflu saboda sifat salatin nabi kashi biyu ne akwai na asali wanda ke da sharha yana da mujallar biyu mujallar da shafin 714 akwai tamamun minna shafi na 195 haka littafin sa irwa'ul galil mujallar da shafi na 75 da ba'ifu sunan abidaw mujallar na farko shafi na 277 yayi yi da yawa akai a kai a littafin aunin ma'abud sharhin sunan abidawu al-azim abadi mujallad na uku shafi na 50 aunul ma'bud sharh sunan abidawu malamin yace ce hadisu abi hurayra hadha yadullu ala sunniyyati wa bu ilailai qabla ar-rukbatayn kaga hadisin farko da yazo zo a bulugul maram shine hadisin abu hurayra yana nuna cewar sunna ita ce ka fara aza hannuwanka gabanin gwiwoyinka idan za ka yi sujuda to wannan shine fahimtar al-imam auzai al malik bin anas Allah kake musu rahama ibn hazmi al’andalusi andalusi ahmad bin hanbal haka nan masana hadisi akasarin malaman hadisi suna aiki ne da wannan hadisi na abu huraira abinda hadisin yake nunawa ka fara gabatar da hannuwanka a ƙasa kafin gwiwoyinka don za ka yi sujuda shi yasa ka ga ƙasarmu nan mutane sun ma saba da ainihin fara gabatar da hannuwa sai ya zama fara gabatar da gwiwa shine bako shine bako saboda me saboda duk littafan mazhaba na al-Imam Malik suna daukan fahimtar al-Imam Malik fahimtar al-Imam Malik ita ce aiki da labarin abdullahi bin umar wanda yana cikin muwatsa labarin abdullahi bin umar cewa abdullahi bin umar yana fara gabatar da hannu kafin gwiwa idan zai yi sujuda idan tsagowa ne fa yana fara daga gwiwa kafin hannu saboda haka eh, al'imam malik ya zama mazhabar sakin da don haka yasa duk littafanmu suke cike da wannan bayani al'imam eh, الإمام العظيم أبادي لتافي عون المعبود إيشي وهو قول أصحاب الحديث فهمتر دا الإمام مالي كيري كده إيشا إيشي فهمتر ما سأيشي حديث وهذا الحديث أقوى من حديث وائل بن هجر من لتافي عون المعبود يشي كمريان دا ابن حجر فلا بلوغ المرأة إيشي حديث أبو هريرة يا في حديث وائل بن هجر كارثي li'anna lahu shahidan min hadisi ibn umara saboda hadisin abu huraira ya samu shaida ta labarin abdullahi bin umar akhrajahu ibn kuzaima wa sahahahu wa zakarahu al-bukhari ta'alikan mawqufa yace kaza qala al-hafiz fi bulugh al-maram littafin hadisin labarin abdullahi bin umar yana littafin al-imam darakutuni ya kawo shi bi isnadin Hassanin. haka nan al hakim ya inganta shi ya zo da shi marfu'an bi lafzi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada yadau kabla qabla batai annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sujuda yana fara gabatar da hannuwansa kafin gwiwansa in ka lura a littafin bulugul maram shi ibn hajar ya ce abinda ibn hajar ya ce al al-bukhari zakarar al bukhari mu'allaqan mawqufan al al-bukhari ya ambaci labarin abdullahi bin umar amma a rataye bai kawo isnadi ba sannan kuma ya tsaya gare shi bai isar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim marfu'an a littafin al-imam hakim ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haka annabi yake sallah ibn taymiya littafin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 449 an masa tambaya game da waɗannan matsaloli guda biyu shi idan mutum yana sallah idan mutum yana sallah mutum zai fara gabatar da gwiwoyinsa ne wajen sujuda kabla ya dahi au ya dahi kabla rukubataihi zai fara gabatar da hannuwansa ne a wajen sujuda ko ko zai fara gabatar da gwiwa tun daga hadisai kashi biyu sai ya ce an salatu bi kilaihi ma fa bi ulama malaman suna sun yi istifaki duk duk da cewa an samu sabanin fahimta game da wanne ne ya fi? amma duka malamai sun yarda kowane kai sallar ka ta inganta in je ibnu taymiya ittifaqan idan aka ce ittifaqan ana nufin babu wani malami wanda ya bada fahimta da ta saba wannan a tarihi duk malamai sun yarda idan ka fara gabatar da gwiwar ka kafin hannuwa lokacin sujuda sallah ta yi in ka fara gabatar da hannuwanka kafin gwiwa sallah ta yi me dalili saboda kowanne ku akwai hadisi sannan akwai magabata da suka yi riko da wannan fahimta hatta cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ibnu taymiya ya yi ce in sha al-musalli ya ba'u rukbatayhi qabla yadayhi idan mai sallah ya ga dama ya fara aza gwiwoyinsa kafin hannuwansa idan zai sujuda wa in sha'a wa ba'a yadayhi thumma rukbatayhi in ya ga dama ya fara aza hannuwansa sannan gwiwoyinsa wa salatuhu sahihatun fil halatayn sallarsa ta inganta a halaye guda biyu dinnan bi ittifaqil ulama duk malamai sun yarda da wannan duk malamai sun yarda don haka ba wani abu ba wata matsala a kai matsalar ita ce tanaza'u fil afdali sun yi jayayya ne akan wanne yafi wanne ne yafi to nan ne inda rigimar ta zo idan ana maganar wanne yafi to sai a dauko hujjar kowane a kara sai an gwada akan sanna kwarai idan an gwada wannan hadisi da wannan hadisi sai a fitar da wanda ya fi inganci don haka yasa ibnu hajar ya ba da dalilai hujjojinsa akan a fara gabatar da hannuwa shi ya ji dacewa amma ba wai wanda ya fara gabatar da gwiwarsa sallarsa tana baci ba wakila al'awwalu kama huwa mazhabu abu abi hanifa wa shafi'i wa ahmad fi ihda riwayatayn al-imam abu hanifa al-imam shafi'i da wata fahimta ta al-imam ahmad ana cewa ka fara gabatar da gwiwanka shi yafi Wakila sali kama huwa mazhabul malik wal imam ahmad وفي الرواية الأخرى الإمام مالك da wata fahimta ta al-Imam Ahmad bin Hanbal a fara gabatar da hannuwa shi yake وقد روي بكل منهما حديث kowace fahimta an samu hadisi a kanta fi sunan kuma a cikin littafai na sunan an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi sunan anhu annahu kana idza salla wada'a rukbatayhi thumma yadayhi kaga an samu hadisi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana fara gabatar da gwiwoyinsa sannan hannuwansa wa idan rafa'a rafa'a yadayhi summa rukbatayhi idan zai taso fa idan zai daga zai dago kansa daga sujuda yana fara dago hannuwansa summa rukbatayhi sannan gwiwoyinsa idan zai miƙe raka'a ta biyu sannan kuma a waje daya aka samu wancan hadisi hadisin Abu Huraira idan sajada ahadukum idan ɗayanku zai yi sujuda fala ya burukan Jamal kada ya durkusa irin durkusan rakumi kada mutum ya gurfana irin gurfanan rakumi walakin ya ba'u ya dahi tumar kuma tafi sai dai mutum ya fara aza hannuwansa sannan gwiwoyinsa wannan shine hadisin abu huraira ya zo da lafuzza da yawa kamar yadda na fara gabatarwa a waɗannan littafai an samu lafazi daban-daban game da yadda hadisin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, sai dai mafi inganci ta wajen fahimtar masana hadisi wato shi ne aiki da hadisin abu huraira mafi inganci saboda mai saboda hadarin da yake cikin wannan hadisi kuma saboda isnadin hadisin ya fi inganci a fahimtar da yawa masana hadisi an samu umarni a hadisin abu huraira an samu umarni a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara gabatar da hannuwanka sannan guyoyi sannan al malik shi kuma yana da wata fahimta ba ya ce bayan ma kyan hadisin ba ma ta kyan hadisi ba idan da za ka auna masu sallah ita sallah ana son a samu tawali'u ana so idan kana sallah ka nuna kai ba kowa ba ne ya ce to ka lura da sallar mutum biyu in ji alimamu mari wannan da ya zo su juda sai ya gurfana da gwiwa wancan da ya zo su juda sai ya fara aji hannuwansa daga cikinsu waye fi tawali'u ga allah kuma gaskiya in dai za ka je su juda ka durkusa ka buga gwiwoyinka a gata da wanda kuma ya aji hannuwansa ya fara aza hannuwansa ya nuna cewar ya fita wali'u ga Allah fiye da wanda zai wancan sannan wancan gurfanar da gwiwon ba kowa ma ke iya shi ba idan ka yi da gwiwa to tasowa fa idan kana da nauyi in kana da nauyi ba za ka iya ba idan kana da nauyi za ka wahala a sallar kuma sannan sallah tana daga cikin shari'ar da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba to idan ya zama ana samu wahala wajen dagowa da tsoho da mai jiki yana wahala kafin ya dago kaga an samu kunci ya gwada cewar wannan ita ce mafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara gabatar da hannuwanka kafin gwiwa wannan shine mafi inganci ba mu ji hadisi na gaba wa an ibnu umar radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah ya kasance idza qa'ada litashahhudi haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna don tahiya tahiya ita ce a tashahud idan ka'ada littashahudi idan manzan Allah ya zauna saboda tahiya wa za'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra yana tsora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu gwiwarsa ta hagu waliyumna alayyuna hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama wa aqada salasatan wa hamsin sai ya kulla hamsin da uku wa ashara bi isba'ihi sababa wa bi sababa sai ya yi ishara da ya tsatsa manuniya ya tsatsa manuniya rawahu muslim al muslim ya rawaito hadisin nan na kitabul masajid مواضع الصلاة باب صفة الجلوس في صلاة حديث النبي 180 وفي رواية له a wata riwayar. a wata riwayarsa idan aka ce a wata riwayarsa riwayarsa al-imamu muslim wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya damke yatsunsa gaba ɗayansu ya damke yatsunsa gaba ɗayansu wa ashara billati talil ibham yayi ishara da yatsar da take bin babba da take bin babban yatsa ita ce manuniya har yanzu wannan riwaya tana hadisin 116 uh, an aliyu bin abdurrahman al-mu'awi annahu ra'ani abdullah bin umar yadda hadisin ya zo abdullah bin umar ya ganni in ji wani tabi'i ana ce masa aliyu bin abdurrahman al-mu'awi wa ana a'basu bil hafa fi salati abdullah bin umar ya ganni ina wasa da tsakuwa a sallah ana sallah kuma yana wasa da tsakuwa yana motsa tsakuwa falamman sarrafa lokacin da abdullahi bin umar ya gama sallar shi na hani sai ya hana faƙala sai ce itna kama kana rasulullahi ya snau ka yi kamar yadda manzon Allah yake yi faƙul da sai ce wa kaifa kana rasulullahi ya snau shi ko manzon Allah ya yake yi idan yana sallah me yake da yatsunsa ƙala sai ce kana idan jalasa fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a sallah idan ya zauna lokacin da zai yi tahiya وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى sai ya ɗora tafinsa na dama akan kan cinyarsa ta dama wa ƙababa a sabi a hukullaha sai ya damƙe yatsunsa gaba ɗayansu wa ashara eh, billati ta lil'irham sai ya ishara da yatsar da take bin babban yatsa wa wada a kafa hulusura ala fakadhi hulusura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora tafinsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wato a nan ibn hajar ya kawo siffofi guda biyu ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake damke hannunsa idan yana tahiya ya bayyana siffofi guda biyu siffa ta farko ya ce a kada salasatan wa hamsin yana kulla hamsin da uku wa a shara bisa babati sai ya ishara da manuniya siffa ta biyu fa shi ce wa fi riwayatin lahu riwayar al'imamu muslim duk hadisan suna sahihu muslim dukkansu wa qababa asabi'ahu kullaha annabi sallallahu alaihi wasallam yana damke yatsun gaba daya idan ka samu aunul mabud kitabu salati babu kaifar julus fi tashahhud mujallad na uku shafin 167 mai littafin aunul mabud yayi magana akan siffofi guda biyar waɗanda suka zo game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake damke hannunsa yake damƙe hannunsa idan yana tahiya siffa biyar ne ya ce wa alam ka sani annahu kad warada fi wad'i yumna alal faqri halat tashahhud hay'atin yanda ake dora hannu akan cinya idan za a yi tahiya yanda ake dora hannu akan cinya idan za a yi tahiya ya zo da sifofi yace na daya at tahaliku ana yin zobe da yatsan ah, ya zo a hadisin wa'il bin hujur wa'il bin hujur ya ba da labari mun taba karanta wannan hadisin wa'il bin hujur ya ce la'anzuranna ila salati rasulillah kaifa yusalli ni zan yi kokari in dubi yanda annabi yake sallah zan kalli yau zan kalli yanda annabi yake sallah musamman ya zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ido saboda me saboda ya ga yanda annabi yake sallah saboda galibi idan suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana liman su suna mamu tayu ma kana raka'a ta biyu ba za ka gan shi ba ko kana a ta uku ko ta baya Tan sannan kuma ko da kana a ta farko ne za ka mai da hankalinka ne ga ainihin sallah ba za ka sa ido kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wa'ila ya ce zan lura da yanda annabi ke sallah yau kace nan fa qama rasulullah sai ga manzon Allah ya miƙe fastaqbala al ya fuskanci al-qibla fa kabbara fa rafa'a ilayhi hatta ta hatta ta manzon Allah ya daga hannuwansa har sai da suka daidaici kunnuwansa thumma aqada shimalahu bi yaminihi sannan ya kama hagunsa da hannun damansa yayi kablu kenan Falon a rada an yarka lokacin da ya nufin zai a kuma mithla zalika ya sake daga hannuwansa din zuwa ga kusan kunnuwansa yana bayanin yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah qala yace thumma jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna faftara sharijlahu al-yusra ya shimfiɗa ƙasarsa ta hagu wa ba a yadda hulisura ala fakhdihi lisura ya ɗora wato hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa hadda mirfaqahu al aimana, amma hannunsa na dama fa gwiwar hannu ilin gwiwar hannunsa tana taɓa ala fakhdihi al-yumna tana taɓa cinyarsa ta dama kaga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa na hagu daban ne da yadda ya ɗora hannunsa na dama hannunsa na hagu ya dora shi kawai akan cinyarsa amma hannunsa na dama fa gwiwar hannun ta taba cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam gwiwar hannun ta taba cinyar manzon Allah saboda haka idan zaka yi wannan zama dole sai ka sunkuyar da gefen dama hagu na tsaye saboda gwiwar ka ta dama za ta zo za ta taba cinyar ka sannan ka shimfiɗa zira'inka akan cinyar sai ce to lokacin da mazan Allah ya dora ya ce wa kamaba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya danke yatsa biyu kawai waɗannan wa halaka halqatan sai mazan Allah ya zobe ya zobe yatsa ya zobe wato ra'aytuhu yaqulu hakaza har ma ya siffanta halaka bishrun al-ibhama wal wusta babban yatsa da ta tsakiya ya hada su halaka ya mai da su zobe wa ashara bis sababa sai ya ishara da manuniya in ji wa'il bin hujjar kaga an samu ah, siffa guda ita ce a tahalik siffa ta farko a tahalik yaya ake a tahalik za a damke yatsunan biyu ƙaramar yatsa da ta biyu a damke su a hada su tafi amma na tsakiya da babban yatsa za a yi zobe wannan a miƙar da ita ita ce manuniya don haka an yi zobe shi yasa yake kiransa a tahalik wannan siffa guda ce kuma wannan hadisin ya inganta yana irwa'ul galil hadisin 367 siffa ta biyu ita ce hadisin al Muslim hadisin abdullahi bin Umar hadisin Abdullahi bin Umar shine wanda ya kawo shi a cikin bulugul maram abin da ya sa ibn hajar ya gabatar da hadisin abdullahi bin umar saboda yana da inganci riwayar al muslim ce kana idza jalasa fi salati annabi idan ya zauna a sallah wa ba'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna sai ya ɗora hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama wa kada talatatan wa hamsina sai ya ƙulla hamsin da uku wa ashara bis sababa ya yi ishara da manuniya ibnu hajar a littafinsa a talqisul hadir ya siffanta yadda ake ƙulla hamsin da uku ya ce suratuha yadda ake yi an ya ji alal ibhama ya saka babban yatsarsa wannan mu'tariba ta ratsa ta hatal musabbiha ta ratsa ƙarƙashin yatsar manuniya ba wai za ka haɗa za ka yi zobe ba ne la wannan babbar yatsa ta shiga tsakanin wannan yatsa manuniya da kuma na ƙasa ta shiga tsakani ya zama ta fito ta waje to wannan shine kullun 53 inji ibn hajar al-asqalani Allah madaukake masa rahama kaga an samu siffa ta biyu wanda tana sahihu muslim shine ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram wa siffa ta uku fa kabbu kullin afaji a danke yatsun gaba ɗayan ita ce riwaya ta biyu wacce ibn hajar ya kawo a littafin bulughul mara wal isharatu bis sababa sai ayi ishara da manuniya kamar yadda zuwa hadisin abdullahi bin umar riwaya ta al muslim ya zo da lafazin kana idza jalasa fi salati idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a sallah wa ba'a kaffahu al-yumna ala fakhdihi al-yumna yana tsora tafinsa na dama akan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya damke yatsunsa gaba daya wa ashara bi asbu'ihi lati talil ibham yayi ishara da wannan yatsa da take bin wato manuniya ya damke idan an ce ya damke damkewa kenan amma idan ka hada su haka baka damke wannan babban ba idan ka hada su haka baka damke babban yatsa ba idan aka ce a damke ya hada su gaba ɗayansu a damke su kaga babban yatsan ya damke waɗannan yatsu guda uku na ƙasa ya hada su ya matse amma wannan kaɗai aka miƙa wannan ita ce siffa guda siffa ta uku ita ma tana sahihu musulun kamar yadda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul mara siffa ta hudu ita ce hadisin al'imamu imam har yanzu amma ba hadisin abdullahi bin umar ba hadisin abdullahi bin zubair ya zo da lafazin kana rasulullahi idza qa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna yad'u yana addu'a wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhdihi al-yumna yana dora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra ya dora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi usbu'ihi sababa yayi ishara da yatsarsa manuniya wa a ibhamahu ala usbu'ihi wusfa sai ya dora babban yatsarsa akan yatsar tsakiya kaga sai yi haka kenan ya haɗa su guda biyu da wannan manuniya da wannan babban sun tafi gaba ɗayansu sun tafi gaba ɗayansu saiki guda kaga an dora ita wannan akan nan wancan siffa da muka yi an dunkula su ne an dunkula waɗannan yatsu guda hudu sai aka yi ishara da guda amma wannan fa an tsora babban yatsa ne akan ainihin yatsa manuniya don haka akwai bambanci tsakanin wannan hadisin na abdullahi bin zubair yana cikin sahihu muslim hadisin 579 ya ce wa ba'a ibhamahu ala usbu'ihi alwusta wa yulqimu kaffahu liyusra rukbatahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi irin wannan siffan idan ya irin wannan ishara ɗin to yakan tsoma gwiwarsa a cikin hannuwansa gwiwarsa zai tsoma ta a cikin hannuwarsa zai buɗe yatsun ya kama gwiwar gwiwar gaba ɗayanta zai kama ta da yatsunsa zai tsoma gwiwarsa a cikin yatsun hannuwarsa na hagu hannun dama ita ce aka yi wannan ishara da ita siffa ta biyar siffa ta biyar ita ce wa bu'ul yadul yumna ala al-faqd min ghairi qabdin wal ishara bis idan kana sallah hadisin yana sahihu muslim shima ma eh, hadisin abdullahi bin zubair ne duk waɗannan hadisan sun inganta eh, tadullu ala zalika li annahu iktasara fiha ala mujarrad al-wabu' wal abinda abdullahi bin ya ce wa ba'a yadahu li yusra annabi yana dora hannunsa na hagu akan ala rukbatihi li yusra akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a yadahu al-yumna ya dora hannunsa na dama ala da al-yumna akan cinyarsa ta dama wa ashara bi isba'ihi sai yayi ishara da yatsarsa wannan yana nuna cewar annabi bai ma damke yatsun ba saboda haka ya dora hannun kawai akan cinyarsa ya daga yatsa. ya daga yatsa. su kaga an samu siffa ta biyar ba ma damke yatsan bi da yi magana akai ba kuma ba abdullahi bin zubair kadai bane abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito haka eh, hadisin yana sunan abi dawud sunan Tirmizi. akwai hadisin abu humaidin wanda shi ma dai ba a bayyana bidu ne zikirin kabbi ba a bayyana cewa ana damke su ba saboda haka sa ka ga malamai suke cewa babu laifi don ka dora hannunka a cinya sai ka daga yatsar kawai yatsar manuniya ita kaɗai ka daga ba kama damke yatsun ba to kaga an samu sifofi guda biyar waɗannan sifofin duk sun inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ah, bayan ya yi magana a kai mai littafin aunin ma'abu ya jera waɗannan siffofin gaba ɗaya sai ce wa alam ka sani an na ƙaunar fi hadisi abdullahi bin umar um, abdullahi bin umar yana siffanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damƙe yatsunsa ya ce wa a ƙada talatan wa hamsina manzon allah ya kulla hamsin da uku kulla hamsin da uku ɗin nan ishara ila tariƙatin ma'arufa tawafu'at alaiha al'arabu fi da hisab wato larabawa a zamanin da sun suna da wata al'ada na yin lissafi da yatsu babu magana babu magana kamar kai ne aka ce in kai haka kana nufin daya in kai haka biyu in kai haka uku to larabawa a haka da yatsa din suna kulla littafi daga daya zuwa dubu daga daya har zuwa dubu da yatsa ba tare da an sa harshe ba so wannan isharar da ya yi a kan cewa ka kulla yatsunka gaba ɗaya ka tura wannan babban yatsan ya shigo tsakanin manuniya da ta tsakiya ya zama yatsarka babba ta fito karkashi ta fito a tsakani wannan shi ne ake nufi kullin hamsin da uku a tsarin larabawa al'adarsu idan mutum ya haka to ba ta yayi magana ba ko kurma ne kai masa haka kana nufin hamsin da uku wannan tsari ne na littafin larabawa tun a zamanin jahiliya suna lissafin daga ɗaya har zuwa dubu har zuwa dubu da yatsa kawai ba a sa harshe ba ilimi ne mai zaman kansa wanda ake kiransa ilmu ta'amiya ilmu ta'amiya ilmu ta'amiya shine ilimin sanin wannan litafi da yatsu din larabawa sun saba da shi kuma idan kana karanta littafin fikihu za ka yi ta karo da shi ala kulli halin ibnu hajar ya siffanta wannan kullin 53 yanda yake a littafin at-tafsirul habib yana cewa an yaji alal ibhama wannan yatsa ita ce al ibham babban yatsa ka saka babban yatsarka mu'tariba tahta al musabbiha ratsa karkashin yatsarka manuniya ratsa karkashin yatsarka manuniya tsakanin manuniya da babban da yatsar tsakiya ya zama babban yatsa ta ratsa tsakani to idan kai haka wanda shine ake kira kakulla 53 ba fai mutane ka yin ta ba Ah, da wuya ka ga mutum ma yana sallah yana irin wannan kulli din saboda yana da wahala amma kowane kai ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da yawa littafin tuhfatul ahwazi sharh sunan tirmidhi mujallad bi shafi 158 al-imam Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-imam ar-Rafi'i al-Qazwini yana cewa al-akhbar waradat biha jami'an waɗannan sifofi guda biyar ɗin duk hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akai wa kana rasulullahi yasna'u marratan haza hakaza wa marratan hakaza ko bai kamata ka rike guda ɗaya ba abin da ya fi dacewa shine ka rika caccanzawa a wannan zama na tahiya ka yi irin wannan siffa a wancan zama na tahiya ka canza ka kawo wancan siffa wannan shine ya fi dacewa haka ma mai littafin subulus salam al-imamu al-imam Muhammad bin Ismail al-Amir sanani abin da ya faɗa kenan yake cewa az-zahiru annahu mukhayyarun bayna hadhihi al-hayati abin da ya nuna shine ana ana baka zaɗi duka waɗannan sifofi wanda ka dauka ya dace ibn qayyim jawziya bayanin a littafin zadul ma'ad bayanin yana da kuskure domin ibn ya yi ta kokari wai ya haɗa riwayoyi biyar dinnan su nuna cewa siffa ɗaya ne alhali ba ɗaya bace kamar da mai littafin tuhfatul awazi da kuma aunin ma'abu suka yi magana a kai ba siffa guda ba ce saboda hadisan ba sahabi ɗaya ne ya rubaito su ba akwai hadisan abdullahi bin umar akwai hadisan abdullahi bin zubair akwai hadisan wa'id bin hujur sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba da labari game da yadda manzon Allah yake kulla ya tusa saboda haka a haɗa su a ce siffa ɗaya ce ba zai yiwu ba ya yi ta kokarin haka wato dole sai an samu kuskure ga malami duk inda ya kai ga darajar ilimi Allah madaukake masa gafara mafi dacewa shine ya zama kana zaɓi tsakanin sifofin nan guda biyu za mu ƙara bayani kamar kashi biyu bayani na farko shine tunda ana magana akan ishara abu ne muhimmi mu sani kamar da limamun nawawi yake faɗa a sharhu sahihi muslim mujallar da biyar shafin 81 yana cewa a sunna la yujawizu basaruhu isharatahu sunna ta karantar da mu lokacin da kake ishara da yatsa to idon ka karya ƙetare yatsan idon ka karya ƙetare isharar da kake yi ya ce wa fihi hadisin sahihun fi sunan abi akwai hadisi ingantacce wanda ya zo a sahihu sunan abi yana sahihu sunan abi idan kana idan kana tahiya lokacin da ka miƙar da yatsa to idonka ganinka kar ya ƙetare wannan yatsa yushiru biha muwajjaha ila al-qibla ah, wani kuskure da muke shine kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa idan zaka yi isharar nan ana ishara ne zuwa ga al-qibla to kuskuren da muke shine zaka ga da yawa ma ƙasa suke nunawa da yatsa ƙasa ya nuna da yatsa na'am babu laifi da shi kansa ma al-qiblan ya fuskanta amma tunda har hadisi ya taho da bayani hadisi ya zo da bayani cewa ayi ishara ga al-qibla kamar yanda labarin hadisin da muka karanta a bayan hadisin abdullahi bin umar yana sahihu sunan abi dawud hadisin 989 yana sahihu ibn kuzaima hadisin 699 kai ishara ga alqibla kai ishara ga alqibla yana daga siffar ishara din ishara ga alqibla lokacin da abdullahi bin umar yake gaya ma wannan tabi'i la tuharrike al-afa ka daina wasa da tsakuwa kana sallah wa anta fi salati fa inna zalika min ash-shaytan idan mutum yana sallah yana wasa da tsakuwa ko yana wasa da tarbi ko yana mummotsa yatsu ko wani abu alama ce ta cewar shaytan yana tare da shi yace masa walakin isla kama kana rasulullah yasna'u sai dai kai yanda annabi yake yi sai shi ya tambaye shi wa kaifa kana rasulullah yasna'u yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya zauna yana zaman tahiya sai ya ce masa fa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi sai ya ɗora hannunsa na dama akan cinyarsa wa ashara bi isbahi ta lil ibhama ila al-qibla ila al-qibla kaga lafazin yanda ya fito yace an abdullah bin umar yayi ishara da yatsarsa wacce take bin babba yatsar da take bin babba ita ce manuniya wannan yayi ishara da ita zuwa ga ina zuwa ga al-qibla warama bi basarihi ilaiha sai ya jefa ganinsa kallonsa ga wannan yatsar auna hawa ha koko daidai nahiyar inda ya tsantake sun makala sannan sai abdullahi bin umar ya ce masa haka za ra'aitu rasulullahi yasna'u haka na ga manzon Allah yana yi ka duba sahihu ibn khuzaima hadisin 694 sahihu ibn hibban hadisin 1981 sahihu sunan nasa'i hadisin 1160 wannan yana nuna mana cewa sai mun koma ga hadisin wa'il bin hujr wanda muka yi magana a baya wanda ya zo a cikin sahihu ibn kuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama hadisin 694 wa'il bin hujur yana siffanta sallar annabi yace thumma ba hadda mirfaqihi al-ayman toliyar gwiwar hannunsa ta dama annabi ya dora ta ala fakhizihi al-yumna akan cinyarsa ta dama idan aka ce ya dora gwiwarsa ta dama a cinyarsa hannu zai daga sama amma ina aka ce ka tsore hannunka akan gwiwa ka yi ishara hannu zai koma ƙasa saboda haka isharar nan ka yi ƙoƙari ya zama ya tsakata daga kakka kalli ƙasa ya zama tana ƙibla wannan shi mafi dacewa ko da ka yi ƙasan da kai kanka alƙibla ne lafa amma an samu lafazi an shi wanda ya bada labarin abdullahi bin umar ya san cewa mutum in yana sallah yana fuskantar alƙibla amma duk da haka ya ce yatsar tana kallon alƙibla ashe ba ƙasa ba ne ba sama ba ne ba wai ka ɗaga yatsar ka haka ba ne kuma ba wai ka kalli ƙasa da yatsar ba ne ya kamata yatsar ka ka riƙa kallon alƙibla wannan ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu shi shine yanda ake zaman sallah yanda ake zaman ta din wanda hadisin uh, al Muslim hadisin al-Imam Muslim kitabu salati babu ma yajma'u sifati salati saboda mun kusa fita matsala da ta shafi wannan ke sa mahallin a yi magana akan zaman sallah ko da a takaice ne zaman na sallah kamar yadda aka ce yadda ake damke hannu a tahiya siffa biyar ne zama na sallah ita ma tana da siffofinta akwai hadisin aisha wanda yake yake sahihu muslim hadisin 498 tana cewa wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shimfida kafar hagu ya kafa ta dama shi yasa ake kiran wannan zama al-iftirash ya shimfida kafar hagu ya kafa ta dama al-imam an-nawawi a karkashin sharhin wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda sharh sahih muslim juz'i na 1214 yace ma'anahu ma'anar haka shine yajlisu muftarishan mutum ya zauna yana mai shimfiɗa kafarsa ya zauna a kan kafar hagu ɗin ya shimfiɗa ɗaya zauna a kanta ta wannan ita ce zaɓin matsabar al'imamu abu hanifa al'imamu abu hanifa sai ya ja ya tsaya ya ce to ga hadisin aisha magana ta ƙari annal julusa fi salati yakunu muftarishan sawa'at sawa'un fihi jami'ul jilsati duk sallah gaba ɗaya a matsabar hanabiya wannan hadisin na aisha suka ɗauka hadisin al'imamu muslim baki ɗaya sallar ka zaman da za ka yi kenan al'iftirashu duka wani zama da za ka yi a sallah zaman da za ka yi shine zaman al-iftirashu malik kuma fa sai ce a'a yusannu mutawarrikan zaman da za ka yi a sallah shine zaman a tawarro. shine ne ka turo kafarka ta hagu ta fito karkashin ta dama ka zauna a gefen duwawunka na hagu gefen duwawu shi ake kira alwari shi yasa ake kira mutawarrikan gefen duwawunka ba cinyarka ba ya wuce cinya an wuce kashin cinya ya zama gefen duwawunka shine mutum in ya zauna a wurin ake cewa ya yi zama a tawarro to wannan shine zaman da shi kuma al malik ya zaba sai ya zama akasi al abu halifa shi yace duk sallah zaman al-iftirash zakai shine ka lankwasa kafar hagu ka zauna a kanta ka kafa ta dama hadisin aisha al malik fa yace la duk sallah zaman at-tawarruk zakai ka turo kafarka ta hagu karkashin ta dama ka kafa ta daman sannan duwawunka ka zauna a gefensa don haka yasa akasari littafin fikihu na mazhabar al-Imam Malik zaka ga irin wannan zama guda ɗaya ne kawai da an yukhriju bi an yukhrij rijlahu al-yusra min tahtihi wa yufdi bi warqihi ila al-ard al-Imam Shafi'i sai ya ce a'a a hada waɗannan zaman duka guda biyu kaga al-Imam Shafi'i shi ya dacewa tunda duka hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-iftirash wanda al-imam abu halifa ya dauka hadisin aisha ya tabbatar da shi zaman at-tawarruk shi ma zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi'i yace as-sunna an yajlisa kullal jalsati muftarishan abinda ya kamata shine duk sallar da zaka duk zaman da zaka yi a sallah kai zaman al-iftirash illa allati ya'qubu has-salamu sai dai zaman da za ka yi na ƙarshe daga ita sai sallama al'imamu shafi ya ce zaman ka na ƙarshe wanda daga ita sai sallama da ita ce za ka yi zaman a tawarruk zaman a tawarruk wanda al'imamu malik ya zaɓa zama kashi hudu ne akwai aljilu su bayyana ta yi akwai zama da ake tsakanin sujuda guda biyu akwai jinsatul istiraha akiba kulli raka'atin yaqubu ha wanda ake yi kafin a miƙe tsaye sannan akwai jilsa litashahhudil awwal zaman da zaka yi saboda tahiyan farko sannan akwai zama aljiltatu litashahhudil akhir zaman da zaka yi don tahiyar karshe kaga zama hudu kenan zama hudu ne fal jami'u wajen al shafi'i duka wannan zaman guda hudun kai zaman al-iftirash kawai sai dai zaman karshe sai dai zaman karshe shine zaka yi at-tawarruk kuma ko a ce masbuk ne kai an riga ka an tsere maka da raka'a guda idan ka taho liman shi yana zama a tawarru saboda yana zaman ƙarshe ne kai ba za ka yi wannan zama ba ba za ka yi wannan zama ba sai dai ka yi zaman al-iftirash saboda ba zaman ƙarshen ka bane jalasan masbuq muftarishan li'anna julusahu la yaqubuhu salamu amma shi liman da yake zaman sa na ƙarshe ne zai zaman at-tawarruk ya turo kafar hagu ta fito karkashin ta dama ya zauna a gefen duwawunsa walau kana alal musalli sujudu sawa yace ko da a ce mutum yana da sujuda ta rafkannuwa inda ya zama akwai wani zama da zai yi bayan wannan to wannan zaman ba zai yi at-tawarruk ba sai dai ya zama al-iftirash da sai zama waɗanda malamai sun kasa zaman kamar kashi uku wannan yana cewa ya zaɓi al-iftirash wancan yana cewa ya zaɓi at-tawarruk wannan yace to a haɗa su gaba ɗayan su hadawa gaba ɗayan shi ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin abu humaidin as-sa'idi wanda shi ya tabbatar da cewa fahimtar al-imam shafi'i ita ce mafi dacewa hadisin abu humaidin as-sa'idi mun karanta shi a baya yana sahihul bukhari yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naga annabi idan kabbara idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi yana saka hannuwansa daidai kafadunsa wai za raka'a amkana ya daidai me rukubatayhi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u yana tabbatar da hannuwansa akan gwiwoyinsa thumma hasara bahrahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bankare bayansa shi ake nufi da hasara da larabci me ake nufi da hasara ba wai kai ruku'u kawai bane idan kai ruku'u din kai kokari ka danno kirjinka ya yi wo ƙasa bayan ka yi wo ƙasa ta yadda bayan zai miƙe da in ba ka yi wannan ba bayan ba zai miƙe ba saboda haka sai mutum ya gantsara ko ya bankare bayansa kafin nan bayan zai miƙe don haka abu biyu ne annabi in ya ɗora hannuwansa kan gwiwa to ba ruku'u kaɗai ba sai ya bankare bayan sai ya danna kirjinsa da cikinsa su yi ƙasa saboda bayan ya miƙe واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد yace yana aje hannuwansa gaira muftarishin wala qabibhima baya damke su baya kuma shimfida su zai aje hannuwansa kawai wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi alqibla yayi kokari manyan yatsun kafafunsa ya lankwasa su ta yanda za su fuskanci alqibla wa idza jalasa fi rak'atayn idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai zauna bayan raka'a biyu jalasa ala rijlihi yusra yana zama ne akan kafarsa ta hagu wala sabal ukhra ya kafa dayan wa idza jalasa fi raka'ati al-akhira wa ila yace amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama ne a raka'ar karshe fa qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafarsa ta hagu ya turo ta wala sabal yumna ya kafa ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan ainihin duwawunsa wani zamansa kaga ya hada zama biyu zaman farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al-iftirash zaman karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi at-tawarruk abinda al-imam shafi'i ya faɗa kenan kuma hadisin yana sahihul bukhari don haka yasa al-imam an-nawawi yace wa fihi tasrihun bil iftirash fil julus al-awwal wa at-tawarruk fi akhir salat saboda haka kaga ya nuna cewar zaman farko ana ana yin al-iftirash a zauna a sawunka na hagu ka lankwasa kafarka ta hagu ka zauna akan sawun sannan ka kafa ta dama amma zaman ƙarshe sai kai a tawarro ka turo ka ta hagu ta fito karkashin ka ta dama ka zauna a gefen duwawunka wa julusul mar'a ka julusul rajul yace to ba bambanci tsakanin sallar maza da mata sallah ɗaya ne babu bambanci amma ga wanda ya tafi aikin hajji zaka ga yadda indiyan matan su suke sallah zaman su daban ne zaman da suke yi shine zaman at-tarabbu zaman at-tarabbu idan suna sallah wato ba sa irin wannan zama na al ba sa zama na at sai dai su yi zama irin zaman sallah ta mara lafiya wanda shi ne zaman kari hudu zaman harɗewa za su yi zaman harɗewa suna hardan a zaune za ka ga sun yi sujuda wannan fahimtar wato bata dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba babu bambanci tsakanin siffan sallar maza da siffan sallar mata ba bambanci cewa mace za ta haɗa ƙafafunta namiji ya buɗe duk wannan babu hujja a kai cewa mace ba za ta yi zama a iftirash da zama a tawarruf ba babu hujja a kansa amma duk da haka al'ibamun nawawi ya ce yace falau jalasa fil jami'i muftarishan au mutawarrikan au mutarabbi'an au muqayyan ko da mutum zai yi sallarsa gaba ɗayanta da zaman al-iftirash shine ya rika zama a kan sawunsa na hagu yana kafa ta dama ya zama sallar gaba ɗaya haka yin babu laifi haka kuma wanda zai sallar gaba ɗaya irin ta al'imamu malik ya rika turo kafarsa ta hagu karkashin <clears throat> sawunsa a kafarsa ta dama yana zaunawa a gefen duwawunsa wannan ma sallar ta inganta da kuma wanda zai rika haɗa wato dunduniyarsa ya haɗa sawayensa sai ya zauna akan diddigensa babu laifi babu laifi duk wanda mutum ya yi sahar salatu wa in kana mukhalifan ko da yake hakan ya saba ma ainihi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka in ka duba bayanin al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi a tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an suratul baqara ayat 43 suratul baqara ayat 43 tafsirin al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya kawo bayanin fahimtar malamai akan nau'ukan zama dinnan na sallah da bayanin dalilai akan su wanda yana nuna cewa babu laifi don kayi kowane daga cikinsu babu laifi ta dai hadisin aisha akwai tsawatarwa da suke cewa wa kana yanha an ukubati shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana tsugunan shaytan yaya tsugunan shaytan yake asali da larabci idan aka ce ukuba ana nufin karshen abu karshen abu yana zama kashi biyu ko dai dun duniyarka ko ko ya zama ainihin duwawun mutum shi ma yana zama uku ba saboda in mutum ya tashi zama irin wannan zama ne bisa ga wannan fahimtar fassarar kalmar uku ba tsugunan shaidan yasa aka samu sabanin fahimta game da irin wannan zama da annabi yake hanawa a sallah al-imam an-nawawi yayi magana a kansa a sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na goma sha tara اختلف العلماء في حكم الإيقاع وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه annal iqa'a nau'ani tsuguno guda biyu ne waɗannan maganar zama da muka yi zama da muka yi na sallah zama daban tsuguno iri biyu ne akwai tsugunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine wanda Aisha take magana akai a sahihu muslim wa kana yanha an uqbati shaytan Wani irin tsuguno ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsuguno na shaytan an yumsika iliyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi ka dubi yanda kare ke zama shine zaman tsugunan shedan shine zai zauna akan duwawunsa sai ya daga kafafunsa guda biyu ya daga su zai yi wuya ma ga mutum yana irin wannan zama a yanzu in dai sallah ne sai dai idan yana hutawa mutum irin wannan zama ya zama ya zauna a duwawunsa amma ya daga kafafunsa ya daga su ya tunkuyar da hannuwansa wannan shine tsugunan shedan yadda kare yake yi ya ba'u ya dai alal ardi ka iqa'il kalbi haka da fasarahu abu ubaida ma'amad bin musanna wa abu ubaida al bin salam wa akharun al-imam an yace haka masana larabci suka fassara asali abinda ake nufi da tsogonan shaidan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ka haɗa gwiwoyinka kafafunka idan kana sallah ka haɗa kafafunka ka zauna a kan dunduniyarka wannan sunnar manzon Allah ce ka haɗa kafafunka ka zauna a kan dunduniyar ka haɗa su ka zauna a kan dunduniyar ba tare da kashin fiɗa ta dama ko ta hagu ba wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda cewar abdullahi bin abbas sunnatu nabiyyikum sunnar annabinku ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam an-nawawi yace da ma sallar ka gaba ɗaya zaka rika tsugunawa kana zama akan dunduniyar kafarka sallar ka ta inganta saboda yana daga cikin nau'in zama da aka tabbatar yana cikin zaman sallah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da yafi dacewa shine ka bi tsarin yadda hadisi ya zo da shi wato zaman al-iftirash da zaman at sannan shi zaman al'ika'a ya zama to kana yin ta ne tsakanin sujuda guda biyu saboda me saboda kawar da shakkan jalsatul istiraha saboda idan kana jalsatul istiraha idan baka yi irin wannan zama akan dunduniyarka ba kana zaman al wanda asalin zaman al ana yin sa ne a lokacin tahiyar farko to idan ba zaman al kai ba kana zaman al sai ka rikice sai ka ɗauka ma kana zaman tahiya ne zai sa maka rafkannuwa amma idan ka mai da zamanka na jalsatul istiraha ya kasance zaman al'iƙa'a'u zamanka na tahiyar farko ya zama al'iftirash zamanka na tahiyar ƙarshe ya zama su a tawarro kaga ka kore ma kanka yiwuwar samun shakka ko kuma wasu wasi bari har a samu rafkannuwa cikin sallarka wannan shine abin da ibn kudama ya faɗa a littafin al-mughni duk da cewa kowanne zama mutum yayi cikin waɗannan nau'ukan zaman ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam in ka duba amdul ma'bud littafin al-azim abadi mujallad al-shafi na 56 Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya kuma gafarta mana kuskure nan zamu dakata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك